hanyoyi guda biyu da mutum zai iya cire kuɗi a ATM mashin na ɗaya idan ka zo da ATM ɗinka ta biyu kuma wadda ko da ba ATM a hannunka ka manta shi a gida da haka mu je mu fara da ta ɗaya matakin farko shine yadda ake saka ATM ana saka shi ne wannan abin layin ya zama a sama sannan kuma shine a gaba ma'ana shi zai fara shiga ta sama bayan ka saka ATM ɗinka a mashin abu na farko da mashin zai fara tambayar ka shine pin ɗinka pin ɗin transfer ka wannan guda huɗun da ake sa wato sai mutum ya daddanna su bayan nan ATM zai tambaye ka me kake so ka yi withdraw kake so ka yi ma'ana kuɗi zaka cire ko inquiry ko kuma balance ɗinka zaka duba ko kuma transfer ko wani zaka tura wa kuɗi to sai ka danna madannar da ta dace da abin da zaka yi to amma yanzu tun da mu withdraw zamu yi zaka taɓa madannar da take kan setting withdraw bayan nan zai tambaye ka account ɗinka wanne kala ne saving ne ko current ko credit to a cikin ukun nan zaka zaɓi kalar account ɗinka mafi yawan akawun ɗin musebin ne amma akwai wanda suke da current account ɗin kaɗan mutum ma dai kowanne kala ne account ɗinsa ya riga ya sani sai mu zaɓa mu na musebin ne zamu danna sebin daga nan zai kawo ma adadin kuɗaɗe misali dubu goma dubu ashirin dubu sha biyar to sai ka danna madannar kalar kuɗin da kake so ka cire account ɗinka idan kuma babu wannan kalar kuɗin a madannar to ka danna madannar da aka sa wa ozas zai baka dama ka rubuta kuɗin da kake so ka cire da kanka to bayan ka zaɓi kuɗin da kake so ka sa da kanka ka yi enter kai tsaye atm zai turo ma wannan kuɗin da zaka cire dubu goma ne dubu biyar to kana cire su abu na biyu zai ma tambaya shin kana so ka ƙara wani cire wani kuɗin zai turo ma yes da no idan kana so ka ƙara ciro wani kuɗin sai ka taɓa alamar yes zai ciro ma in kuma no ne kawai sai ka taba mu za mu taba no kana tabawa shikenan kawai zai ci ma to ga ATM ɗinka sai ATM ɗinka ya fito da kansa to wannan shi ne. Ta biyu kuma ita ce wanda idan ka manta wannan ATM ɗin naka kuma ka zo kan ATM mashin kana so ka cire kuɗi. Kana zuwa kan ATM mashin abin da zaka fara dubawa shine ka duba yana supporting biometric ma'ana irin kamar fingerprint za ga irin kamar scanner nan ta katin zaɓe ko ta wani abu dai haka gunda ake dangwala hannu to in ka gani yana yin wannan abu na biyu sai ka tabbatar bankin sun buɗe feature ɗin abu na farko da zaka fara yi sai ka taɓa kan sikirin ɗin ATM machine ɗin daga nan zai kawo ma zaɓuɓɓuka a ciki an rubuta zaka ga an rubuta biometric kawai sai ka taɓa shi bayan ka taɓa biometric zai tambaye ka inquiry balance kake so ka duba ko kuma withdraw zaka yi sai ka taba withdraw daga nan zai tambaye ka ka sa account number ka sai ka daddana account number ka tunda ba ATM kawai sai ka tattaba account number ka daga nan sai ka zaɓi adadin kuɗin da kake so ka cira daga nan zai nuna ma alamar thumbprint sai ka ɗora hannunka wanda ka san da shi kai amfani wajen yin BBN ɗinka sai ka ɗora shi hannunka na ɗaya ne ko na biyu sai ka tabbatar ka dora shi akan wannan abin thumbprint ɗin na tsawon abin da ya kai sakan biyar bayan ya yi sakan biyar zai ɗauka daga nan za ka ga gun da aka rubuta proceed kawai sai ka taɓa kana yin proceed kawai kuɗin ka zai fito sai ka cire shi wayannan su ne hanyoyin kada ku manta da follow da shiya sannan ku tura wa 'yan uwa su wanda Allah ya sa bai iya ba ya iya